vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en monde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar a kan mitoci goma sha shida, ishirin Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com ga masu sauraren mu a jamhuriyar Nijar suna iya kama mu a waɗansu tashoshin FM da sun kaɗa da amfani sarauniya fara'a nomad da lol da niyya FM da ke birnin kwanni sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 200.5 a Ghana ana iya samun mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu ni ne Haruna Wawan Bako ni kullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama daga ciki har da waɗansu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin mu na wannan lokacin za ku ji cewa a yayin da waɗansu jihohi a arewacin tarayyar Najeriya ke mayar da almajirai jihohinsu na asali a data bangaren jihar yobe ta nuna kin amincewa da hakan zamu ji dalili daliban jami'ar da magaram ta jamhuriyar nijar sun buƙaci ƙarin lokacin karatu domin cike jiɗin da aka samu a karatun bana sakamakon cutar coronavirus direbobin jigilar fasinjoji duk dai a jamhuriyar ta nijar na cikin gudanar da wani yajin aiki zamu ji dalilan su akwai shirin kowa ya bar gida da sharhin jaridun jamhuriyar nijar sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka amma fa duk wannan zai zo muku ne bayan kun sha labarin duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta yi gargadin cewa annobar COVID-19 tana kara yin kamari a duniya, kuma abubuwa ba za su koma yadda suke a da ba har sai nan da wani lokaci. A jiya Litinin shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a taron manema labarai da hukumar ke yi akai-akai cewa yayin da ƙasashe da dama a turai da wasu wurare suke nuna yiwuwar dakile yaduwar cutar akwai ƙasashe da dama da har ila yau da suka kauce daga turban matakin dakile yaduwar cutar. Tedros ya ce daga cikin matakan da ake ɗauka wajen yaƙi da wannan cuta a sassan duniya akwai kasashe da suke zaune cikin shiri suke kuma bin lamarin sannu a hankali tare da tunkarar farkon bullar cutar ta hanya madaidaiciya ya kara da cewa waɗannan kasashe sun ci gaba da bin dabaru don ganowa killacewa gwaji da kuma kula da waɗanda suka kamu kana sun yi nasarar daƙila kwayar cutar Gwamnatin Amurka na fuskantar ƙarin waɗanda suka kamu da COVID-19 da kuma yadda ya shafi tattalin arzikinsu, lamarin da ya haifar da babban gibi kan kuɗaɗen da ake sa ran samu a watan Yuni, waɗanda yawansu ya kai dala biliyan 864 adadin da ya haura abin da ƙasar take gani na gibi a duk shekara cikin tarihin Amurka. Gibin ya faru ne yayin da fadar White House da majalisa suka amince da tiriliyoyin daloli na gagarumin wasu shirye-shiryen tallafi don yaƙi da coronavirus a yayin da sama da ma'aikata miliyan arba'in aka sallama daga bakin aiki lamarin da ya rage kudaden da kwastomomi ke kashewa ya kuma shafi kudaden haraji da ake karba. alkaliman na watan yuli ya haura gibin da aka gani a watan da ya gabata wanda ya kai dala biliyan takwas a watan afrilu yayin da coronavirus ta fara yaduwa a sassan kasar yanzu kamar yadda takaddun kashe kudade na gwamnati ke nuna alamu ana shiga kangi wata bayan wata kasan na fuskantar karin adadin waɗanda suke kamuwa da coronavirus inda 'yan kwanakin nan ake ganin sama da mutum dubu sittin suna kamuwa da cutar wani lauyan fadar white house ya baiwa shugaban ƙasa donald trump ƙarin wa'adin kwana arba'in da biyar a karo na biyu domin ya gabatar da kadarorinsa da hada-hadar kudadensa da ya mallaka na kashin kansa mataimakin lauyan fadar gwamnatin amurka ta white house Scott Gas ya baiwa Trump har zuwa sha uku ga watan Agusta da ya cikakken bayani na kudaden da yake samu bashin da ake bin sa hannayen jari da rance a shekarar 2019 a cewar wata wasikar fadar white house wasikar wacce take dauke da kwanan watan ranar 29 ga watan yuni ta shiga hannun kafafen yada labaran kasar a jiya litinin ciki har da jaridar washington post a baya lauyoyi sun baiwa trump wa'adin farko na kwana 45 don ya gabatar da waɗannan bayanai kuma sau biyu dokar ƙasa ta ba da damar a tsawaita wa'adin takardar da wa'adinsu tun farko ya cika ranar 15 ga watan mayu kan baiwa amurkawa damar fahimtar hada-hadar kudaden shugaban kasar kungiyar likitoci ta kasa da kasa ta dr without borders ta ce sama da 'yan iraki miliyan ɗaya da suka tserewa rikicin kungiyar is na zaune a wasu sansanoni masu cunkoson jama'a mai kazanta kuma suna cikin hadarin kamuwa da cutar ta covid-19 kungiyar msf ta ce duk da cewa an samu bullar cutar a sansanonin amma masu fita su je su yi aiki na haifar da barazanar ƙara kwaso cutar su shiga da ita cikin sansanonin kungiyar ta ce yana da matukar wahala ga 'yan gudun hijira su kara kansu daga yiwuwar barkewar cutar jami'an kiwon lafiya sun ce mutane da suke da wasu larurori na rashin lafiya kamar masu ciwon shuga hawan jini da cututtukan zuciya su ne suke da hadarin kamuwa da covid-19 a cewar majalisar ɗinkin duniya 'yan iraki miliyan uku ne suka tsere wa rikicin kungiyar is daga 2014 har zuwa lokacin da iraki ta yi nasarar murkushe kungiyar 'yan ta'addan shekaru biyu da suka gabata labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai rahotannin da muke ɗauke da su zamu farawa ne da tarayyar najeriya inda a yayin da waɗansu jihohi na arewacin tarayyar ta najeriya ke rubin mayar da almajirai jihohinsu na asali ita kuwa jihar yobe ta ɗauki matsayar ƙin aminta da hakan tana mai cewa sake fasalta tsarin za ta yi daga abuja babban birnin tarayya hassan mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoton Kwamishinan ilimi na jihar Yobe, Dr. Muhammad Sani Idris El ya ce su a jihar Yobe ba za su kora majirai zuwa jihohinsu na asali ba. matsaya ta yobe state dangane da harkar almajirai mai girma gwamna bai da shi iya kori almajirai daga jihar yobe ba bai yadda ya dauki almajiran wa'insu jihohi ya mai da su jihohinsu ba saboda wayannan almajiran duka 'yan najeriya ne wanda suke da haƙƙi bisa kundin tsarin mulki na najeriya su zauna a duk inda suka ga yayi musu saboda haka ba daidai ba ne a sa a sallame su kuma wayannan almajiran ko su zama 'yan yobe wanda suke da haƙƙin a ba su karatu irin wanda su suke bukata kashi 99 bisa ɗari na mutanen yobe suna bukata wannan karatu na alkur'ani ta da kuma ba yan yobe bane to ai baki ne a gare mu kuma ba daidai bane mutum ya koli bakinsa saboda haka mai girma gwamna ya ce kowa da kiwon da ya karbe shi mu kiwon da ya karbe mu shine mu lura da wayannan masu karatun alkur'ani mu duba yadda zamu zo da wayansu tsare-tsare wayanda za su kyautata rayuwa za su kuma mai da wannan karatun ya zama mai sha'awa abubuwan da ake ganin kamar su ne matsaloli duk bi lahi ta'ala bayan wayannan ah, kwamiti da aka kafa wannan kwamiti da aka kafa zai zama zai zo da wayansu tsare-tsare wanda za a magance duka wayannan matsalolin babu wata matsala da dan adam zai fuskanta wanda ta fi shi dan adam din ya sama mata a mafuta. a halin yanzu gwamnatin jihar ta kafa wani kwamiti mai karfin gaske da zai sake fasalta tsarin na karatun allo to ko yaya wannan kwamiti zai tunkari wannan babban kalubale a mu zora da wayannan malaman mu tattauna da su mu duba matsalolin da suke damun mutane wanda ya zama wa'annan matsalolin su ne dalilan da mutane suke kyamar wato masu karatun allo yaya za mu yi mu duba matsalar su ta tsafta ya za mu yi mu duba wajen kwanciyar su ya za mu yi mu duba manhajar da suke yin karatu ya za mu yi mu duba yadda za su ci abinci matsalolin yara ƙanana da da suke zuwa almajirci yaya za a yi da duka wa'annan matsalolin amma wa'annan matsalolin mu a gwamnatance ba wai mu ne za mu zauna mu duba menene kawai za mu yi tunani mu sa musu doka ba a za mu zauna ne da wa'annan malaman mu tattauna kawo duk abin da yake shine ake ganin kaman ya kamata a gyara su ma su gaya mana matsalolinsu mu samu matsaya yadda insha Allah za mu mai da karatun Allah ya zama abin sha'awa fiye da yadda yake yanzu. Daga bisani na ji ta bakin wasu malaman Allah. Sunana Malam Zakariya a unguwan abari Bamiya tara. Ina da almajirai dai za su kai dai kaman ɗari Na farko dai wajen kwana yawanci yana ɗan damun mu hakaman ɗakunan almajirai haka. In aka inganta aka gyara mana ɗakuna. Na biyu kuma sai kamar banɗaki. Suna da inda za su tsuguna su yi kamar yanayi yusuf suka yi a shekarun baya da suka wuce ko abinci ma dan taimaka mana ayuba wannan abu ne da za a yi muna bukatar a yakan ma daman shi babbanta da abincin ne ba biyu kuma da irin yanayin wuraren karatu haka su ba su da mahalli mai abunan kyau haka saboda idan ana ruwa ma za ga ba dama a yi kasan na a yi karatu. duba dai da yadda tuni gwamnatin yoben ta kafa dokar ta ɓaci a fannin ilimi ga kuma yadda a halin yanzu take ta fama da ɗalibanta na makarantun boko al'amarin da wasu ke ganin tamkar ɗaukar dalaba gammo ne na tuntuɓi kwamishinan ilimin jihar Yobin Dr. Sani Muhammad Idris ko anya taura biyu ka iya taunuwa lokaci guda? Da mu gaskiya a jihar Yobe ba ma yarda da irin wayannan karin magana cewa taura biyu ba sa taunuwa sai mun saka su a baki mun tauna muka ga basu taunu ba. Amma a ce mana taura biyu ba sa taunuwa da watakila ba wanda ya taɓa sa taura biyun nan. Mun Allah da za mu sa taura biyun nan a baki kuma Allah zai taimake mu za mu tattauna ta. Saboda gaskiya fi sabilillah ba mu fito da wannan tsarin ba sai da muka shirya. Ba wai mun shirya eh, yana nufin komai da komai muna da shi ba amma muna da dabarbarin da da bi in muka zo da wayannan da a lokacin da muka fitar da report mu zaka gane cewa taura biyu a yoban nan za ta taunu bi idnillah yanzu dai abin jira a gani shine irin yadda wannan kwamiti na yobe zai tasiri wurin ƙara inganta makarantun allon hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria an gaida Hassan mai na kaina. Daga tarayyar Najeriya sai jamhuriyar Nijar inda direbobin motocin jigila na kamfanonin bas-bas sun ka koka game da mawuyacin halin da suke gudanar da aikin su sakamakon wasu tarin matsaloli da ke haddabar su. Lamarin yasa suka yanke shawarar jingine aiki a ranakun litinin goma sha uku da talata goma sha hudu ga watan Yuli da muke ciki. Sai dai shugabannin waɗannan kamfanonin sun ce ba wata ƙungiyar da ta tuntuɓe su akan akan wannan batu zuwa yanzu wakilin sashen hausa na muryar amurka a babban birnin yamai sulaiman mune barma ya iko muna da wannan rahoton rashin samun wata amsa mai gamsarwa a dangane da bukatun da suka gabatarwa shugabanninsu ya sa direbobin motocin jigilar kar kar ko kuma bus bus jingine aiki a tsawon kwanaki biyu da nufin nuna rashin jin daɗi a kan wannan al'amari da ke shafar ma'aikata da iyalansu in ji hassan garba shugaban kungiyar direbobi ta sankabis mu da direbobi eh, asibant ka yi kullum da ta muke in ka zo karhe goma da dare in ka zo ko karhe goma sa ko karhe goma sha biyu kuma a ce za ka koma balaguro in ce ka gazi masu gida su ce a ah, ka yi kudi ne kawai a shida ka ci kuma san durwa kuma a bamu da inshora babu na national da security su kuma ne yake kula da mu da iyalinmu akwai hadari da yawa cikin aikin nan kuma motocinmu mu durobobi guda guda ne kuma an hidda munu an farantukan mu duka aka ce mu duroba ba mu da karamota yanzu mu no direba mu mune mai sauƙaƙa mu ne muke canja taya. A wannan farko na wannan yajin aiki jami'an tsaro sun cafke wasu daga cikin mambobin kungiyar direbobi a mashigar birnin Yamai saboda zargin su da yunkurin rufe hanya. Mutum bakwai su kama shi tun turu yanzu da aka kama su ma mun wance ma da harkan da muke tunda an kama mutunan ka kenan dole hankalinka wurin su ne zai koma tun wajen karhe uku da dare muna nan har da yanzu dai suna nan polisai da muka yi musu magana muka kwatanta musu suka ce to su dai mai gida kawo su mai gida kuma ya zama wurin nan sai ma zai wajen sizar karsa sida kuma diretuma ya wuce ne gida abokin aiki na sandika esi zai guda ya kire shi yake ayi hankuri kawai to sai dai daya daga cikin jagororin kamfanonin jigila da na tuntuba ta waya ya ce ba su da masaniya akan wannan yajin aiki kasan direbobi da yawa ne gare su katagori ne gare su mele kamfani da transportation pa concern kun ga takarda kuma yadda kowa ya gane ta babu wanda zo wurin mu ya ce mana to gashi abin da muke so mu yi ko kaza kaza yadda da kuka ga takardar na mu haka muka gane ta direbobin sun ce za su ci gaba da gwagwarmaya har sai haƙar su ta cimma ruwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. an gaida Sule Mune Barma. To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar inda ɗaliban makarantun bokon ƙasar suka buƙaci ƙarin lokacin karatu na tsawon makonni biyu. Hakan zai ba su damar cike gibin da aka samu a karatun bana sakamakon cutar coronavirus. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Tamar Abari ta aiko muna daga birnin da magaram. hussaini Kaka Adamu shine mai kula da harakar karatu a kungiyar ɗaliban jami'ar ta da magaran. Ya ce sun ga alfanun kamawar da malaman wasu jami'o'in suka yi musu kuma dama ce da bai kamata su bari ba. Mun diba da idan rahama wannan tafiya. in aka ce a tsaye da karatun nan sha biyar ga wannan watan akwai abubuwa dama wanda ba a yi ba kuma mun samu sa'al da mushinan wata jami'a sun zo su nan ga an tanke wanda za su kara mana eh, sani kenan wadan wata dama ce da ta sabka a wajen wadda ya kamata a ce in karin wannan na sati biyu zai zamanto ya ba mu damar. wannan karatu da muka fara magani dai in ma mu kare shi ba dindindin a ce a mun raba mun samu kashi tamanin abu ne mai kyau jami'o'in sun fuskanci matsaloli da dama a baya wanda ya kawo musu koma baya a karatu hakan ne kuma ya sa ɗaliban jami'o'in ke kai goro su kai mari don ganin sun cimma gaci in ji umar albade magatakarda na kungiyar ɗaliban jami'ar ya yamai da ya kawo rangadi nan da magaran insha allah na san da ƙoƙarin kowa za a samu a ci nasara da mun ta wajen ministar shekaran jama mun ce mishi a ɗan ƙara lokaci kayan a ta yi kan sikin nan ta a ta hutun nan ministra ya da aka tura abin yanzu muna nan dai kuma muna ta gwagwarmaya dai dan komi ya zo daidai insha Tuni dai daliban da malaman suka ba da himma cewar Usaini Kaka kowa ya kama jiki ya ba da himma in allah yarda kwana sha hudu da zamu muke nema a kara mana in ya karu to abubuwa da dama za mu rage kuma wani abu zai faranta ran dalibai ga baki daya da su kansu mushanan saboda abu ne wanda yake wuyan kowa. su ma dai wasu daliban jami'ar da na hira da su sun ba da ra'ayinsu kamar haka. sunana amina ɗaliba a jami'ar da magaram ina karantar bangaren medicine mu dai in an tsaya tsakani da Allah karatun mun yarda amma a ba da a ƙara karatun kuma a ce yau a yi gobe ba a yi ba ne ba daidai ba. Jeji Kwabo Ali ɗalibi ne da ke karatu a jami'ar da magaram a bangaren adabi. Abu ne mai mahimmanci a wajena musamman idan aka ɗauki misali da ainihin malamai waɗanda suke zuwa daga wasu jami'o'i domin kama ma ainihin ita jami'a wajen ci gaba da ainihin tahiyar da ba da ilimi. Eh, Ismailu Hami Muhammad Rabiu ɗalibi ne a nan jami'ar da magaram. Idan aka ce za a ƙara wasu kwanakai goma sha biyar yanni gani ke gaskiya abu ne mai kyau saboda zai ba mu dama eh, mu ƙara nisa cikin karatun da muke saboda kun san program ɗin har yanzu na bara ne wasu masu ke neman su shaye. Tamar Abari, muryar Amurka daga magara a jamhuriyar Nijar. Tamar a bariye an gaishe ki. To yanzu lokaci ne da za a saurari Abdulaziz Adili Toro ɗauke da shirinsa na kowa ya bar gida. Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida. awa da da masu zama, wani gonga. Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum mu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke haɗawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu ƙasashe. A yau kuma ga ci gaban hirarmu. da malam yunus na asalin kasar Nijar mazamnin jihar pennsylvania da ke na kasar amurka to yanzu wani kira gare yanzu ga matasa wanda suka kara karatu a masar ga ganin ka ya kamata su zo na amurka ko turai ko su koma a Nijar su bi da aiki shi gwamnati ne eh, ga ganin ka duk shi rayuwa kowa da tsarin shi kuma kowa da abin da yake dubi amma ni ga gani na da ke na san masar din na san nijar din na san san wurare eh kowa daidai wani irin karatu ne yi Eh, kuma rayuwar da yake nan yana yi masar kama zai duba gani in ya zo nan ga rayuwar zai yi na masar ko kuma in ya koma niger eh, zai samu aiki yadda kuce da ke mutum ya yi karatu idan na son ya samu aiki don rayuwar shi da kuma familin shi a in ya ɗauki abin da ya karanta din nan in je niger zai iya samu aiki wanda zai yi rayuwar shi a masar ko kuma a nan ga wannan ne mutum zai duba gani amma dai dama babu kamar nan ga kenan nan ga yayi dama kuwa eh, yayi dama aiki eh, mutum yayi karatu eh, surtu da mutum yayi karatu da kyau abin da yayi karatu ya iya shi da kyau kamar ba diplom kaɗai ba kamar saman practice mutum yana da gari irin nan gaskiya yaki yana kuma encourage mutane akwai opportunity akwai kamar dama irin nan gaskiya akwai a irin america an samu inda mutum ya san ba irin rayuwar shi gida ba in ya koma zai hinanga yana da kamar garanti abin kamar ya hi nan to amma nan ga ya ko da ma rayuwar na gida bai kai na magon lokaci na kyau kuma kuma gida ai sa aiki shi ma wannan kuma yana da kyau kwarai eh, da yake <laughs> ba a ce kuma saboda wani wuri ya yi bar kasa a nan shi ma akwai wannan magana din shi ma. To malami suka ce ka karanta shari'a ka karanta ah, in ce kanun ko ka karanta durwa shekara wajen biyat kai ga ganin ka a matsayin wanda ya karanta shari'a a wannan babbar jami'a da kowa ya sani jami'ar azhar da ke kasar masar. ina ji tana cikin ɗaya daga manya-manyan tsaffin jami'o'i na duniya ga ganin ka a yanzu da muke cikin yanayin ta'addanci yanayin harkar boko haram yanayin wannan kashe-kashe da ake ta ganin ka menene dalili da ke tura matasa da ke tura mutane cikin wannan ayyukan ta'addanci wannan ayyukan na kashe-kashe na kashe juna eh, akwai jahilci jahilci kamar a general ko kuma jahilci ga addini din shine na fari kenan na biyu kuma akwai talauci Eh, jahilci da talauci dama abu biyu ne suna da ciwo biyu ne wanda mutum su ne sun yi duka abin cikin duniya to wannan suna sa wannan eh, yake shi eh, ko da yake wannan ba ba fanni na abin amma wannan dai ne da yake shi musulunci dama mutum ne zai tsakanin shi da da da Allah in kai ba ruwan baka iya kai jujiman wani akan rayuwar shi wannan ko har kai da kai shi musulunci addini ne na zaman lafiya don ku kiran wannan ina ga dai jahilci ne da kuma talauci ke kawo wannan abubuwa eh, jahilci yana ta rashin aiki mm. ana rashin aiki yana ta talauci mm. <laughs> kenan yi eh, wannan ne suna cikin abin ke kawo wannan mutane a istiklal din su ana sa su wannan abubuwa suna a aka kashe kashe su kashe musulmi wani kira gare ka yanzu ga gwamnatin zan zance wajen taimaka ma matasa suka ƙara karatu suka kammala karatu suka ƙara karatun jami'a wanda suna bukata aiki ko suna bukata a taimaka musu don mun an ce akwai da dama sun kara karatun jami'a shekaru da shekaru ba har yanzu ba a ba su izinin shiga function public zance izinin shiga eh, ma'aikatar da ke kula da ma'aikata. Eh, to kira da eh, zan yi ma gwamnati gaskiya shine yana da kyau a taimaka ma yan kasa in sun ida karatu inda akwai inda akwai ayyuka a taimaka ma yan kasa in sun ida karatu Eh, ko ni irin yanayi su karanta french ne da english da larabci ne eh, kamar ya zan tunda zaune abu zai ka gaba cikin kasa da ke ilimi shine kasa ta wanda ya yi karatu kuma ya zo yana aiki kenan yana da ilimi zai sa kasa ya ci gaba eh, to kuma yana da kyau kuma mutum ya ida karatu shi ma mutum ya san da kamar diplom ɗin gare shi ya masa shiga wurin zai iya yi aiki ɗin da wannan diplom eh, ina kira gwamnatin Nijar eh, ko wane ne ke abin nan kamar inda mutum ya zo ya iri karatu ka adibi yana tare da gwamnati bai tare da gwamnati inda yana iya ana bukatar shi wannan aiki kawai a ɗauke shi ba kan wannan haƙƙin shi ne eh, ya samu aiki ba don cewa bai tare da gwamnati ko kuma yana tare da gwamnati ba ya zan akwai wani bambanci na wajen aiki. To kun shi Yunus na asalin ƙasar Nijar. mazamnin jihar pennsylvania da ke na ƙasar amurka mun gode da ka bamu damar tattauna tare da kai a cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wanda ni abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma haɗawa daga nan sashen hausa na murya amurka da ke babban birnin washington dc kuma sati mai zuwa idan allah ya yarda na gode kwarai. An gaida Abdulaziz Adili Toro da shirin gobar gida. Sule Mummuni Barma zai kawo muna sharhin jaridun jamhuriyar Nijar a halin yanzu. Matakin ɗaga zaben ƙananan hukumomi da hukumar zaben jamhuriyar Nijar ta ɗauka a makon jiya na ci gaba da ɗaukar hankalin jaridu a yanzu haka ganin yadda abin ya haifar da cece kuce a tsakanin jam'iyyun siyasa jaridar lukanar amfiri na cewa duk da rashin halartar jam'iyyun adawa a taron sai ndp na baya-bayan nan alamu na nunin galibin jam'iyyun siyasa ba su amince a daga zaben na ƙananan hukumomi ba domin a cewar su shine sikelin da ke fayyace karfin kowace jam'iyya saboda haka daga ranar gudanar da wannan zaɓe har sai an gudanar da na 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa tamkar wani yunkurin tafka magudi ne da nufin baiwa jam'iyyar pnds tarayya damar samun nasara a wannan fafatawa a cewar waɗannan jam'iyyu jaridar le republican ta ruwaito cewa wani binciken kotun kula da yadda ake kashe kudaden gwamnati wato compte ya gano cewa galibin jam'iyyun siyasa a niger ba sa mutunta ka'idodin ayyukan jam'iyyun siyasa rahoton kotun ya ce daga cikin jam'iyyun siyasa sama da 140 kalilan ne ke sauke nauyin da ya rataya a wuyansu a matsayinsu na kungiyoyin cigaban al'umma kusan komai cikin duhu suke gudanar da shi jerar ta ce wasu jam'iyyun ma tun da aka kafa su shekara da shekaru ba su taɓa shiga kowane irin zaɓe ba alhali ita jam'iyya ana yin ta ne don neman mulki jaridar lanketar na cewa kotun sai da yawo ta umarci gwamnatin jamhuriyar Nijar ta biya wa makarantar kasar Turkiya da ake kira Bedir diyar miliyan dubu biyar na sefa da yanka. Sanadiyar rufe makarantar ba a kan ka'ida ba. Jaridar ta ce a zamanta na farkon watan nan na Yuli ne kotun ta ECOWAS ta yanke wannan hukunci. Bayan shafa shekaru sama da biyu tana gudanar da bincike da zammar tantance zahirin abubuwan da suka janyo rufe wannan makaranta a shekarar 2017. mu karkare da jaridar air info a labarin da ke cewa jami'an tsaro a gidan rimjin jihar maradi sun kama wasu masu safarar makamai akan hanyar su ta ketarawa zuwa najeriya bindigogi kirar aka set ko kuma ak-47 kimanin 21 da albarsai 6,624 da naira 309 ne aka kama a hannun waɗannan 'yan takife jihar ta ce yankin maradi na fama da matsalar 'yan bindiga a 'yan shekarun nan waɗanda ke shigo nijar daga najeriya inda aka kesta cewa a bana kawai barayi sun kora basashe sama da dubu hamsin yayin da suka hallaka mutane akalla talatin ba idan wasu sama da hamsin da ake garkuwa da su don neman kudaden fansa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar za mu kammala shirin na wannan lokaci ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID ta kwashe shekaru masu yawa tana kulla dangantaka da kasashen yankin Asiya ganin sun faɗaɗa dogaran da suke yi da kansu. Hukumar na yin hakan ne ta hanyar ƙarfafa tsarin demokuraɗiyya, damawa da kowa da kowa, bunƙasa ɓangaren kamfanoni masu zaman kansu da zammar haɓaka tattalin arzikin yankin da kuma inganta fannin tafiyar da albarkatun yankin. Ƙarfafa dogaro da kai shine ginshikin ci gaba a cewar babban ma'aikaciyar shugaban sashen gudanarwa na hukumar ta USAID Gloria Steele. Aikin da muke yi ya nuna cewa idan ana son samun ci gaba mai dorewa akwai buƙatar ƙasa ta zama mai dogaro da kanta akwai kuma buƙatar ƙasa ta ɗauki ragamar tafiyar da al'amura tare da tsara hanyoyin samun kuɗaɗen da za ta bunƙasa kanta. over and plan and Ɗaya daga cikin ƙalubalen da ci gaban tattalin arziki da dogaro da kai a yankin Asiya a yau shine mulkin kama karya wanda ke raunana cibiyoyin demokradiyya da haɓaka cin hanci da rashawa. Ms. Tell ta bayyana cewa wani ƙalubale kuma shine katsalandan ɗin da China ke yi a yankunan tare da wawure tattalin arzikinsu. We enter into a strategic partnership where what is good for the country Mun shiga wani muhimmin kawance ne inda abin da muka saka a gaba na farko shine mu ga ci gaban kasar yayin da ita kuma China take nuna akasin haka lamarin da babu gaskiya a ciki. Almost exactly the opposite. There is no transparency. Yadda China take nuku-nuku a harkokinta ya sa kungiyoyin fararen hula ba sa fahimtar sarƙaƙiyar da ke tattare da basukan da take bayarwa lamarin da ke buɗe ƙofar yawaitar cin hanci da rashawa hakan ya nuna haifar da wani yanayi da babu yadda za a sa ido a kan jami'an da suke mika albarkatun su ba tare da ganin ci gaba mai ɗorewa ba A cewar cibiyar da ke sa ido kan cigaban kasashen duniya, shida daga cikin kasashe takwas da bashi ya yi wa katutu a duniya a nahiyar Asiya suke, kuma hakan na da nasaba da hulɗa da suke yi da China. Ƙarƙashin shirin nan na raya kasashe wanda China ta ƙirƙiro mai suna One Belt One Road Initiative wanda ke tattare da ayyukan samar da hanyoyin sufuri da ake gina su akan bashi ko na samar da makamashi ko sauran ababen more rayuwa. rayuwa china kan ba a kasashen basuka ta hanyar waɗannan ayyuka da darajarsu ke tattare da shakku wanda ka iya shafar rayuwa al'ummomin da ake yi wa aikin lamarin kuma da ke barin kasashen cikin kangin bashi idan ayyukan suka kasa kammaluwa sakamakon hakan a cewar steel shine idan wata ƙasa ta mallaki mafi yawan abubuwan da ya kasance naku ne hakan na shafar matsayinku na ƙasa mai cin gashin kanta significantly affects your sovereignty. Hukumar USAID tana aiki ne don karfafa abokan hulɗarta ta taimaka musu su samu dogaro da kai da 'yanci. Ita kuwa China tana tsindima kasashen cikin kangin bashi ne da kuma samar da yanayi da kasashen za su yi ta dogaro da ita. Yayin da burin Amurka shine ta taimaka wa ƙasashen Asiya da sauran kasashe Akwai bukatar duk ƙasar da take da muradin tallafawa ta bi ka'idoji da suka dace waɗanda suka hada da samar da kuɗaɗe akai a kai girmama abokan hulɗarta a matsayinsu na ƙasashe masu cin gashin kansu. Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bako ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin